A cikin al'amuran shari'a, mai tunatarwa ko shaidar tugumar wani laifi ke nufi. la de de compétence exclusive justice. Aiwatawar share fage ta musamman ce da jami'in shari'a huissier de Justice kaɗai ke da hurumin iyawar zartarwarsa, wato wata fuska ce ta share fage kan wani kes na shari'a. Daga nan ne ake shaidawa mutum da cewar ga matsalar da yake fuskanta kuma a nemi mafita kamin a je gaban juju mai shari'a. Kamar kiran takanas na kashedi batun haya bashi. Akwai kuma wata fuska da ta shafi matakin shari'a wanda an dai ba a shaidawa mutum ba to babu batun. Mi doka ta tanada saman shaidar tugumar wani laifi? Doka ta ce kat duk mutunan da aka ɗau matakin shari'a kansa ya kamata a shaida mashi musamman ta hanyar jami'in shari'a ishe da justice da cewar ga matakin da shari'a ta aza a kansa mai bayyana mashi abin da jujun shari'a ya faɗa a kansa wadda an ba da ita ba baya da tilashi kenan a wajabce sai an shaida wa mutum matakin da shari'a ta yanke. A fagen shari'a, wanne irin laifuka ne shaidar tuguma ta shafa? Abin da ke da mahimmanci sosai-sosai shine shawarar da shari'a ta yi an juju ya tsayar da matakin. akwai wa'adi na kwana goma sha biyar akwai na wata guda wanda a tsawonsa jami'in rawaita doka ya tana da wata hanya ga mutunan da hukuncin shari'a ya hau kansa zai iya ɗaukaka ƙara samun ɗaukaka ƙara ko ala dole sai da takardar shaidawa sai an bayyana ma mutum hukuncin an ba haka ba hukuncin shari'ar hau kanka. menene tasirin shaidar tugumar wani laifi. zai ba ku damar ajiye ɗaukaka ƙara ko kuma an kuna da wata tambaya domin ku biya wanda jami'in shari'a ishe da justice ke karɓowa daga jujin shari'a bayan shaidawar nan ma kuna iya nuna adawa a kai bisa ƙa'ida ne 'yanci ne na mai kariya. 'Yanci ne ma da kundin tsarin mulkin ƙasa ya zayyana yana da mahimmanci sosai. Saboda an yi shari'a don akwai shari'a da ake ba tare da halarta ba an neme ku ba a gan ku ba watakil kun sauya adireshi ko lambar waya ba a same ku ba an ya kai inda an kasa samun ganin ku ana shaidawa meri ko inda kuke rayuwa hakan ya zama tamkar an shaida muku matakin ne wannan yana da muhimmanci